muna roƙon Allah ya tada mu kiyama ahlus sunna wal jama'a bala babu shakka muna sake jaddada godiya mai yawa ga Allah wanda a cikin ikonsa da ganin daman sa ya sake kaddara saduwar mu a cikin wangar rana mai albarka cikin kuma wata mai albarka ramadan na da kwana ɗaya daya nawa biyar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1444 1444 miladiyar annabi isa wai 2023 muna cikin wata na march shi ma kwana daidai 27 ga munan nan masallacinmu na ahlus sunnati wal jama'a a cikin wato ga munan a cikin masallacinmu na ahlus sunnati wal jama'a jami'ut takwa karkashin makarantarmu mai suna darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani muna roƙon ubangiji allah subhanahu wa ta'ala tun daga ibadan azumi har wanda muka zo muka zauna kan ga allah ba mu ikhlas sannan muna roƙon ubangiji allah tabbatuwa akan sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan la babu shakka muna tare da surar nan tamu da ake masuna suratu hud annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na tattaunawa da shi kan labarin annabi Nuhu ubangiji Allah in kai nazari yadda Allah ya girmama annabawa yana da ban mamaki annabi Nuhu labarin shiga an yi an gama ya wuce sai ubangiji Allah ya aiko ba annabin karshe Allah ya ji dajin ba annabin da abinda ba annabin ya aiwatar zamaninsa har ya mai da shi misali ga ba annabin kuma karshe har Allah da zai ma manzo Allah bayani ai akwai maganar da Allah zai dewa amma shefi da bawansa da ya yi aiki ya yi da'awa ya burge shi ya ce ga wani misalin bawa na sunan shi nuhu ji abin da ya gwadana Allah na girmama annabawa ta hanyar da hankali ma bai dauka muna rukun ubangiji Allah ya kara musu karama Allah ya ce laqad wa laqad arsalna nuhan ila qaumi inni lakum nadhirun mubin Allah ta'budu illa Allah إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ما نراك إلا فقال فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين سي النبي نوح كما يتي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربكم وآتاني قال قال قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجل على الله ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ماشي ماشي ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون الله أكبر gwagwarmayan da ya gudana da da'awan da ya yi da jawaban da suka bayar duka Allah ya nakalo ya saka cikin Kur'ani abinda annabi Nuhu ya fadi Allah ya manzo Allah bayani ubu inni lakum inni lakum nadhirun ko ba ka ba mubin Allah ta'budu illallah ni mai gargadi ne mai bayyana hanyar aljanna da wuta mai bayyana muku abin da Allah ke so daga ciki babban tafiyan shi ne Allah abudu illallah Allah ya ce in gaya muku kaku bautata ma kowa shi shi Allah shi kade domin shi ne khaliku kulli shai sai ya ce musu ya Allah ta'budu illallah ya ce ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na gaya muku ka ku bautata ma kowa shai shi kade fa qala al mala'u ka kafaru min qaumi sai kuma Allah ya ce da manzon Allah da shi ya ce kaza she su kuma suka ce kaza Da Allah zan tambaye ku inda abin da ya gudana bai da mahimmanci. Allah ya nakalo shi sai Allah ya nakalo maganarsu ya ce shai suka ce fa mala'u Allahu akbar hatta wanda suka yi magana akwai sarakai akwai manya akwai maza akwai mata Sai Allah ya nakala ma manzon Allah wanda suka yi magana Allah ya ce qalal mala'u in ji ibn kathir ya ce al mala as-sadatu wal kubara kuffar as-sadatu wal kuffar in ji ibn kathir cikin tafsirinsa ya ce in an ce al mala'u sada jagorori walkubara da manya akwai wa'ansu manya ne ba jagorori ba akwai wa'ansu manya ne kuma jagorori minal kufar daga kafirai suka ce to nu abinda ka zo da shi mu za mu yi magana madadin al'umma ma raka illa basharan mithlana yanzu kai ne ba kowa muke ganin ka ba mutum ne irinmu ya za a yi mutum irinmu ya zo ya zama ba annabi in kuma na musallama ma mutum ya zama ba annabi me ke nuna kai kai ka cancanci ka zama ba annabi ba ba wani ba ba wani ba shi sa dalili na farko kenan sannan dalili na biyu mun yi nazarin kana wa'azin nan wanda suke saurara da wanda suke binka da wanda suke amsa karatu wanda suke kabbara suna tare da kai ma na raka tabaka illa alladhina hum aradhiluna makaskantan mu marasa an kullum talakawa waɗanda yake marasa galif ba dan wani jikan wani ba suke binka wanda ba kowa ba yara kanana har ana ya ana ya masu wazi sha ce wasu fahawul ahla mutum na sauraron qur'ani sha ce ai wawa wawa yake wurin inna lillah wa'in suna zaune ana sauraron qur'ani ana sauraron magana Allah fa wani na zaune nisa yana gaya ma wa'anda suke zama wurin nan ko yana gaya ma wa'ansu masu sauraron qur'ani na wawaye <laughs> to Allah ya nakalo wanga labarin annabi Nuhu ne don kamu yi mamakin wa'annan mutane baki daya فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما na farko wa مثلنا ردي نفركو وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا makaskantanmu siffansu kuma badiyar ra'ayi wawaye ba su tunani wurin in magana su karbi ko ka su karbi ko kuma badiyar ra'ayi wayanda suke bin ka nan mun lura suna bin ka ne amma zuciyarsu kafirci ke ciki sai suka ce bal nadhunnukum kai da kai da su ma duka makaryata ne nuhu ba wanda Allah ba wanda ya aiko ka Allah bai aiko ka karya kake to da suka kare magana Allahu akbar she annabi nuhu shi ma ya karbi magana sai ya ce ya kauni ya ku mutane na ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yanzu mu duba ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi kuma mutayaqqinun ana ala anni ala bayyinatin min rabbi yanzu da a kaddara ko kuma ya zamanto ni ku bani labari ina kan hujjoji na ubangiji na da dalilai kuma na tabbatar ina kan hujjoji kwakwara hujjoji na ba maganan banza bane hujjoji na na gaskiya ne daga ubangiji ne Allah ya bani sannan bayan hujjojin ana aiko malami a aiko mutum yana magana masu kyau ni ba zallan magana masu kyau ba fa in ja aya in yi bayani sannan kuma Allah ya min rahama ya mai da ni ba annabi manzo maganan da nike fadi ina muku ce muku Allah ya ce ya ce ya ce kaza ya ce kaza hujjojin gaskiya ne amma ni Allah ya min wani abu ya min baiwa ya mai da ni manzo ba annabe cikin ku amma da na zo ne karatu maimakon ku bar mu zauna mu yi tunani abin da na fadi haka ne ko ba haka bane kun doko in su maganganu yanzu na ce Allah ta abudu illallah shi ni da ku mu zauna mu yi nazari Allah nan da nace abota ta maina haka ne ko ba haka bane ya cancanci ko bai canci ba maganan haka ne ko ba haka bane kun bar sakon kuna cewa ni mutum ne ai magana ni ban kira sunana na ce ni kaza ba na gaya muku ne Allah ta'budu illa Allah na ce muku Allah ya aiko ni in gaya muku kada ku bautata ma kowa shi shi abin da zai fita bakin ku ne shine mu zauna mu yi nazari lalle Allah nan ya cancanci ko bai cancanci ba mu yi nazarin hujojin nan amma kun bar shi kuna cewa kai mutum ne ni mutum ne da alaka Allah ta abudu illallah na alaka yake shi ce amma da na zo na fara wa'azi kiyayya ya fara shiga zuciyarku kiyayya ne number one domin da kuka fara ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي kuma alaina لكم علينا من da wani falala kan kai بل نظنكم كاذبين يشي كن تربي أبين دكيية يزوزن تنبيكو ناي مغانا Na yi magana tunani ba kiyayya ke cikin zuciyanka an nulzimukum muha yanzu kaki abin baka yadda ba baka amince ba zan tilasta ku ne dan Allah yanzu wazin da muke yin karatun da muke yin ga dole ne mu tilasta wani ya ji shi yace an nulzimukumuha wa antum laha karihun ai karihuna laha min bidayatil amr ina magana ma ba ku yi nazari ba kana iya ba kana iya ka dauko magana ba nazarin magana kai mai magana da kanka ka fara bahaushi kana da bahaushi ku lura haka lamarin da'awan yake akwai wanda suke kiyayyar da'awa in ka duba ba maganan bane mai maganan na da bahaushi ba yanda shi yake so bane inda don shi son shi ne ya kamata a ce wani ne ko su wani ko su wani akwai wanda da su son su ne a ce kuma shi su wani ne to ina son gaya maka lamarin su wani ba naka bane na Allah ne shawa, su yi ma manzo ne shaida ne shi manzo na magana manzo Allah na mamaki to ninga ba ni na mai da kaina manzo ba ni kaina ran da mala'ika ya zo na rikice ana ikra ma ana bi ban san ma ko ba na rikice na je da Khadija zammiluni zammiluni ta yi bayani muka je wurin Naufal Naufal ya bar na gane ga abin da ke tare da ni abin ma na ji soro Allah ce kum fa anzir ba ni na sa kaina ba ba ni na aiko kaina ba Allah ya aiko ni yanzu kuna cewa me yasa ba ba wani ba ba wani ba in dai ba ba wani ba ba ba wani ba ba magana na bane maganar Allah ne Sh'a Allah ce to gaya musu Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata Allah shi ya fi kowa sani shi ya san wanda yake mai da shi manzo shi sa tunanin wani ne ko wani ne kuma wallahi wanga al'amari yana yana da cikas kwarai cikin lamarin da'awa ana da'awan nan akwai wa'ansu ko manyan gari ko sarakai ko wa'ansu samari sun fi son da'awan da'awanga da wani ne to zan tambaye ka kai halittar sama da ka sani kai halittar mutane ne balantana ka aiko musu mutum wanda ya yi sama da kasa ya yi halittar mutane shi ya zabi wanda zai aiko shi kaga wani toto wanda yake malam bai san addini ba amma wai shi zai gwada wanda ya kamata ya yi wa'azi kun gane abin to iri shi kenan suka yi annabi no to da manzo Allah ya samu wanga al'amarin manzo Allah ke samun damuwa shi Allah ya kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin annabi Nuh kada annabi Nuh ya samu damuwa a ah, labarin annabi Nuh kada shi manzo Allah ya yi ya samu damuwa domin ba annabin farko manzan farko ga irin matsalan da ya samu to daga nan suka ce bal nadhunnukum kadhibin karya kake yi sai ce in kuntu ala bayyinati min rabbi wa atani rahmatan min indi fa ummiyat alaikum ummiyat alaikum ai bi ma'ana an makautar da ku ko kuma amiyat alaikum ai khafiyat alaikum al'aq kun ki gaskiyan kuka ki gaskiyan da suka ci gaskiya suka ci gaskiya she Allah ya siffata su ma kaman su ne makafin da kansu sha Allah ce fa ummiyat alaikum ana iya duba wallahi da mutum zai yi ba kanshi da mutum zai ba kanshi in dai saurari gaskiya da ya ba kanshi 2 minutes mai kyau wallahi in the next in the next 10 minutes na ya gani gaskiya amma wani bai da dama ya ji bai ji da ji na basira bai ji da ji na tunani yana ji da kiyayya ne bai taba tunanin ka zama wani abu ba bai taba ya kun ga dan adam suna ajiye yan wayen su layin ba kowa ba shi yasa in suka zama kowa shi zama masala suna dan adam muna ajiye dan adam layin me layin ba kowa ba umar akai umar wanga almajiri ne kai wanga talibi a wanga malatif a wanga kai she kaga kullum malatif a ustaz a dan bahaushe a hausa kaga aka muke ajiye su to haka kake mai ran da Allah ya daukaka shi wanga <laughs> ya zai eh wanga wanda kare nan nan abinda Allah ya sa cikin rayuwar shi kenan ba rena mutane to mar kafirai sun rena kowa bayan sun rena kowa na shi suka ajiye kansu su masayin kowa sun rena kowa suka mai da kansu kowa shi sa da gaskiya ya fito shi zan masala to daga nan ne shi ya ce dama kun riga kunki ana magana kunki gaskiya kun makauce har kun zama makafi da kanku ga ido ga gani ga ji ga komi amma baka ji ga gani baka gani ga zuciya baka tunani yace antum laha karihun tunda ku kun zama masu kin wannan abin wallahi ni da ban da wannan zimtan da zan muku shi yace har ma kuna ce min kama wawaye ke bina har kuna ce min matalauta ke bina na jin gaskiya da wani personality mutum Da Allah gaskiya yana da alaka don talaka ko mai kudi ko babba ko yaro gaskiya shi gaskiya ne wanda ya runduma gaskiya babba ne yaro ne yana da kudi bai da kudi in ya rundumi gaskiya inda gaskiya yake kenan sai ce wanga magana yana da ban mamaki ina gaya muku Allah ya ce kuna wa'insu maganganu da ba Allah na ba mu ga labari ne don mu auna da lamarinmu mu auna da zamaninmu in ana dawa irin cece kucen da ke zuwa ga maganan a bar ana wani daban ga maganan gaskiya ko yanzu na Allah an ce an nuna wani shi aka ce in an gan shi an ga Allah domin tu to yanzu na Allah maganan wannan abin za yi ko dai za yi yaron bai da kunya ne magana abin za yi yaron bai da kunya da wani bai iya da'awa ba mukaddara wanda ya yi dawon bai iya da'awa ba ko sannan kuma da wanda aka nuna shi aka ce Allah wani magana ke da nauyi ya kamata a takil amma an kyale shi to iri shi ne annabi nuhu ke cewa kiyayya ya rufe muku ido ga gaskiya ma ba ku gani lahum ayunun la yubsiruna biha lahum adhanun la yasma'una bi ulaika kal an'ami bal hum adall yace tunda kun ki gaskiya ban yin tilasta ku ni dai nawa ne in alayya illal balaq to daga nan ne yayi wanga magana yana ba su jawabi ana tattaunawa da su kuma Allah cikin kwanci hankali yana koro da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to za mu tashi wa ya qaumi na mala umar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون الله أكبر والله إيه مغانا ده شيف ده مغانا ده تنانين مغانا با وين دي كي أنباوا باين الله سبحانه وتعالى sai ya ce musu wa ya la as'alukum alaihi ai la as'alukum alaihi la as'alukum alaihi malan ai la as'alukum malan wa risala wayin da ubangiji Allah ya saukan min da isar da manzancin na ina son ku gane akwai wanda suke magana suna karban kudi domin tunda annabi nuhu ya ce kama la as'alukum alaihi mala akwai masu sana'an magana na karban kudi ai ko ba akwai masu waka suna karban kudi akwai masu magana suna karban kudi ce amma ni na wanga da zo da shiga la as'alukum alaihi bada ba ba ina neman ku bani kudi bane ba ina son magana ya yi magana fara samun kudi bane duba akwai wanda zai fara yana shiryawa yayi ya aje yayi ya ajiye ba don komai don ya karbi kudi eh yayi yau ina ji wani malami yana bayani ya ce kaga wani ya je ya bude youtube man ya bude youtube na ya ta sa maganganu yana yi yana yi yana yi qur'ani ya zo ya sa ya zo ya wani magana kadan ya aika yana aika yana aika kun san dalili she a fara aiko mai dola tun fara wannan da batun kudi ya fara to lamarin addini ba wannan bane ba wannan ana ciki ne in ya zo she zama mai kaman tukuci ne Allah ya baka amma baka fara da'awa da manufan ya zan yi in tara kudi in sai mota in sai gida in yi sai fili in yi kaza a la as'alukum alaihi mala shi dawa bai gaji wannan ba ya ce masu yi suna karban kudi nan ni ba na zo karban kudi ba ne kuma haka ne za mu jiya na muku bayani akwai manya-manya masu magana kurum magana suke yi minti talatin ya ce muku da minti talatin ya kai 100,000 dola ne ya kare in zai wuce an biya kuma magana wani magana ne da ya zo kurun zamantakewa ya yi batun demokrasi ya yi batun wani tattali ya yi batun wani hakkin mata ya yi wani maganganu dai na magana wasa-wasa dai yana yi ma ana kwana a kare kuma a sa mai kudi cikin akawutin shi amma annabi nuhu ya ce inni la as'alukum alaihi mala ai hazal wa'i wa tablighi risala la as'alukum alaihi mala ni zan yi ne na da Allah ba na karban komi ku ba na zo bane in wa'azi yayi wa'azi in fi kowa kudi ko a tara min kudi ko a gaggama kudi a bani ba la as'alukum alaihi mala bai da na san akwai wanda suke yi suna magana da bai kai da ma suna karban kudi amma ni na ba kudi bane ce suka ce to in naka ba kudi ka zo ne ba me kake nema malam Musa in ajriya illa ala Allah in ajriya ajriya bi ma'ana thawabi thawabi al'ajir huwa thawab al'ajir huwa thawab ladana sakamakona ni kuɗi da zan samu ciki shine ladan da Allah zai bani duk abin da nake yin ga ya ce kun ga na sayan ga da na yi da'awa kan kare an zana min lada kan kare an zana min lada kan kare an zana min lada shi sa da ka zauna bismillahir rahim lada alhamdulillahi rabbil alamin lada ka ja aya ka fassara kai kaza lada in ajriya illa ala Allah shi sa masu wa'azi in dai suna yi saboda Allah ba wanda ke tara fakejin lada ya kai mai wa'azi eh mai wa'azi mai karatun Qur'ani ba wanda ke da fakejin lada ya kai shi ya sayar mu kowa to shi annabi nuhu sai ce in ajriya illa ala Allah bai yiwa kaga mutum ya ce in ajriya illa ala Allah sai da ikhlasi ya riga ya sallama wurin Allah kur yake neman ladansa ya ce shi sa wa'azin ga da nike yi ni abin da nike so ne kuro. ku dawo rakiyan gumaka ku dawo rakiyan wa'ansu alloli wanda yake ba Allah ba ku zo ku bautata ma Allah ku fita bautan bayan Allah zuwa ga Allah da kanshi amma ladana a in ajriya illa ala Allah ladana ga Allah ne ko kuma in eh, eh, la alaihi malan in ajriya illa ala rabbi ubangiji na shi zai bani lada Kullum ina gaya muku magana bai yi wa a yi ta shaida karina magana gada annabi nuhu yayi wa'ansu sun tattauna ne kamar nuhu ga kudi ya zo nema domin inda ba inda maganan kudi bai zo nema bai taso ba ya zai ce kamar ina wa'azi ba ina neman kudi ba ka san annabi nuhu bai wanga magana kudi sun mai batun kudi ne ai batun kudi ne wayo ne ku kyale shi kudi yake son ya tara yace la la as'alukum alaihi ma'ala in ajriya illa ala rabbi sai ce me وما أنا بطارد الذين آمنوا وما أنا بطارد الذين آمنوا الله أكبر يجي وين سكي إيماني دا الله سكي بينا سكي غبانا والله ce ناتي مكو كون مغانا نادا قرينا Tun da annabi nuhu ya ce wa ma ana bi taridil ladina amanu nifa ka ku yi tunanin ko na kori wani duk wanda suka yi imani suna gabana wallahi ban koran su karinan shine me an ce ya kore su kenan ko dai eh ashe akwai waɗansu da suke son kan su karbi da'awa she in ba wani wurin ya fi karfin shi da wani su zauna wallahi akwai da ke gani ya fi karfin ya zo masallacin kai zauna da ku cece eh? ce ce in ba don ma an tattara yara marasa kunya ba da mun je wurin nan ni ba ni wurin na bar wurin na ruwan mu ai in ba ka wurin ba shi ya fi daji ma baka sani ba domin irin shaidani aka in yana wuri ai damuwa ne ko ba ka ba yanzu don Allah wuri da muke da'awan ga menene fatan mu wanda ke wurin ga ya sa muna albarka ba Allah ba shi kai ka kawo kanka masanin Allah wallahi in da ka yi da'awa in kai istihdarin Allah to wallahi ba abinda kuma ke baka tsoro in kai istihdarin Allah inna ma'ana istihdarin Allah kan ka zauna in Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka baka ganin kowa sheshi ko mutum zugura ke zaune ka ta magana kamar miliyon ke gaban ka mm, kun sami nesa saboda wanda ya fi wanda ya fi mutane 1000 da suke zaman nan yana sama ka yarda da shi in Allah na cikin hankalinka duba ba ruwanka da an yadda ko ba a yadda ba ya yi daɗi ko bai yi daɗi ba an amince ko ba amince ba an sangame ka ko ba sangame ka ba an cutar da kai ko ba cutar da kai in Allah na nan Allah na nan ba ruwanka amma in kaga kana tunanin wa'annan duka wallahi ba Allah duba in kaga kana wa'azi shekara tunani ka wayi gari wa in rasa wani ko in rasa wani ko in rasa wani bari aikin ba banza kake aikin ba banza kake ba wanga ba ana yi ana auna mutane ba ne su kansu su kai kai ne wazin kana ta kanka mai sauraron ma na ta kanshi shi dai in ai kuskure shi dama kuskure abinda Allah ke nema wurinka ne gyaran kuskure amma in dai maganan maganan Allah ne to kowa ran shi zai bata shi dai ran shi bata kowa zai taba shi dai ya taba shi kowa zai yi tawaye shi dai ya yi tawaye shi sa da da ba a fahimci al'amari da yawa ba a wani na nan ma ya tafiyan shi wani ya tafiyan shi don Allah in ka bar masallaci masallaci zai tutu ko kai zaka tutu in ba jahilci ba shaka ji yanzu a masallacin nan ba su wani ho a <laughs> ba su wani akwai Allah wa annal masajida kuma damuwa da shakhsiyat ku ta damuwa kullun kuna kan daidai ko ba ku kan daidai ku ta damuwa saboda Allah kuke ko ba saboda Allah kuke amma kun ga mutane wallahi mutum ya kai ka ya baro in ji bahaushe zai kai ka ne baro in ka yaddan ma wan wanga ya ce bai yi ba in kai ma wan wan ya ce bai yi ba in kai ma wan wan ya ce bai yi ba su bar ka zama abin wasa amma ka ajiye kowa ka kama Allah she ubangiji Allah ya taimake ka she ce musu ina son ku gane wanda suka yi imani da Allah nan ko ni annabi Nuhu ban isa ba lamarin su na wurin Allah ne وما أنا بطارد الذين آمنوا والله ني النبي نوح ما أنا بطارد الذين آمنوا لا أطردهم أبدا الطرد شيني كوري ban kora su ban ce su tafi saboda wani dattijo ko saboda wani sarki ko saboda wani mai kudi she in kori waɗanda don mai kudin su zo bai yi bai yi sam ce sa na gaya muku cewa bai yi waye maganan ga ba su mai wanga maganan ba bai yiwa wani magana bai taso ba shi ya wanga magana to sa'an nan kuma bai yiwa Allah ya kawo wanga magana magana ba magana Allah ya kawo shi ne domin wanga abin nan an yi manzo Allah na farko ku ji karatu annabi nuhu bai yiwa ya ce wa ma ana bi taridil ladina amanu ni bana koran wanda suka yi imani bai yiwa yayi magana ga wani magana bai zo ba yayi wanga magana ce sa na farko dai mun tabbatar manya ne da waɗansu da suka ba da shawara in ma mun ji mu consider mu zauna mu da kai mu tattauna ko mu zauna mu ji she ka kori su wani she ce wallahi ban koran su na farko ke sannan na biyu da Allah ya kawo manzo Allah wanga labari bai yi wa Allah kawo manzo Allah wanga labari manzo Allah bai da wani problem manzo Allah na da problem wani problem ne kurai shawa sun ce da manzon Allah eh Abu Lab da su Abu Jahal da su umayya da manya-manya masu manya-manyan kaya wani dan wani jikan wani bari ba ku misali kaga cikin kuma shi ana cewa kofan wani wani balle ce na zauna na zage shi akwai manya-manyan kofofi cikin kumashi kun gane ko to irin wannan nan kowane gari da kowane kabila akwai irin wannan kofofi to zamanin su annabi muhammad su in kaga an ce abu jahal kofa ne umayya kofa ne walid bin mugira abdullahi ibn jada'an abu talib abdul muttalib kofofi ne masu girma abu sufyan bin abu sufyan kofofi ne masu girma to ire-iren wayannan manya-manyan kafirai da suke wannan sai suka zo wurin manzo suka ce to mun ji ka san dai manzo Allah ko da mun saurare ka mun zauna ka yi magana yanzu kamar ni Abu Jahal da umayya da ukuba da walid da shaiba da su rabi'a da su ukubatu ibn abi mu'aid da su mughiratu bin da wayannan su walid bin mugira su ce kaman mun ga muhammad kai zo na kai tunani manya manyan ga iyayen su khalid bin walid iyayen su ikrima duba girman mun ga shi mu zo mu zauna kan tabarma guda da bilal khabbab sumayya su yasir bai sallame su shi mu zo in suka tashi مو mai mun zo insha Allah ce النبي محمد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليك ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين da suka kawo wanga shawara? shi jibril ya sauke ya ce Allah ya ce a gaya maka mun san baka yi amma <laughs> da manzo Allah ya kore su abe koren su to amma wani lokacin nan bahaushe yayi gaskiya yace ana iya a kwashe tsakuwa kun gane ko a zuba baki a yi kama ana taunan shi don ayaye hankali kun gane manzala ma ba zai yi ba to amma wallahi tallahi manzo Allah bai koran Bilal saboda Abu Jahl kai Abu ya yi nisa wallahi bai koran Bilal saboda Abu Lahab ai abin shi ya iya ce saboda babana ne amma billahi azim na sai da na san zan mutu haka na san manzon Allah ya fi sanin darajar Bilal da Abu Lahab to amma me yasa Allah ce wala tadrid alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna maja saboda wa'anda za su biyo baya da malumma da shugabanni da jagorori kan zo mu rena wa'anda suke gaban mu don wa'ansu masu shaddoji da wa'ansu masu rawani da wa'ansu manya-manyan mutane cikin kumashi saboda su shan rena ko bai yi wallahi bai yi shi in kai kana gani saboda kai wani abu ya sake cikin lamarin tafiyan dawa to ina son ka gaya ma kanka karya kake yi ba abin da zai sake cikin dawa sam domin akwai da suke gani personality sunna in da su shiga cikin abu she an yi gyare-gyare gyare-gyaren ne shi ne. bilal a sallami bilal a sallami ce a allah ya ce gaya muku ba koransu duba wata ranar manzo allah ya samu wasu manya su manyan ma fatan yanku ba wai kaman su manyan fa ba wai ma sun ce a kori wani bane sun zo ne manzo allah ya samu lokacinsu ana ana ya sunan shi Ah, ana ana tattaunawa sun amince ma su zo su zauna manzo Allah yayi wa'azi manzo Allah na wa'azi yana wa'azi ba ku ji ba suna ce to mun ji ah, manzo Allah ya ce Allah kuma ya ce kaza ba ku ji ba suka ce to mun ji ana na ana manzo Allah na magana suna girgiza kai ana tattaunawa shi manzo Allah ya ji salamu alaikum da manzo Allah ya ji salamu alaikum ya samu hankalin su she kuma ya ji sallama shi manzo Allah ya dan daga kai kadan shega abdullahi bin Umi maktum ne she manzo Allah ya kyale yana kuma magana yana magana she kuma salamu alaikum she manzo Allah ya kyale shi lafiya sau manzo Allah ya riga ya samu kan da'awar nan da'awar ya samu hanya wayin ga mutane da ake musu balantana su zo to da sallaman yayi yawa shi abin yayi kamar yana ya irritate manzo Allah kadan mun gane domin kana da'awa ranar na kan ga misali shigowar wani kurna yayi eh, distracting ka ana ana zaune an nasu mutum guda ya tako ya tako ya tako ya tako ko ku ba ku jin haushi bai damun ku yanzu haka don Allah ba ga kuna zazzani ana zazzani ba shi wani shi bai zo da sauri ba shi zo shi yana masa masa yana taka wani ya ce kai baka da lafiya ne shi yasa kullum muna ma juna nasiha in kana son ka zauna nan zo da sauri kaka bar shi an zauna an taru shi ka ta takowa yanzu kai yanzu ga yanzu kai kake zuwa kuma kun san da suke wanda mafi yawa mafi yawa wanda suke wanda irin akwai waɗansu manya da suke so a gansu ba su zuwa shasta aikawa an taru an taru yana da yaro da yaro ya ce an taru wani ya zo shi ce eh wani ya zo ce eh to muna zuwa <laughs> ai mu duka muna cikin kwashi mun san kuna kai ana ce kaka zo wanga bai zo jira kai jira ya zo tukunna shi yasa kullum muke gaya muku da mu yi sallan idi in mu yi sallan idi muka ce nine nine ne eh in manyan nan suka taru ba mu jira wani kuma amma wani shi ce an taru bar a duba dai tukunna ba kai a wallahi kan ka zo mu yi sallah to mu koma cikin karatu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da abdullahi ibn ummi maktum yana ta sallama kuma wallahi in ka duba abin in ka duba situation na ah, cikin tunanin mu it was a justified situation kamar manzo Allah ya samu kansu yana da'awa ka gane ko destruction na ana iya wani one second destruction yayi zama damuwa shi manzo Allah na gani tun da Abdullahi bin Maktum an riga an samu kuma shi ba kafa ne bai gani shi sai abinda zai ji sallaman da shi ne manzo Allah ya ansa ko kuma manzo Allah ce na ji mun gane shi yana ta sallaman shi manzo Allah ya samu damuwa kaɗan kamar ah, Allah wanda yanzu na samu na samu kan abin ga kuma ka zo kana ta kana ta distracting mu insha Allah ce a a a a sauka ka je ka ba manzo Allah wani darasi Bismillahir Rahmanir Rahim Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ma yudrika la'allahu يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره ga abdullahi bin muktu ayyun da suka sauko ga magana guda kan je gaba wanga abin da ya faru ga duka girman wa kuka gani ciki darajan wa ya bullo cikin wanga magana duka abdullahi ibn mutu ba makaho bane ai makaho makaho ne ba wani babba bane cikin makka amma Allah ya sauko da jibrilu ya zo ya bada labari ka abdullahi ibn mutu to wannan ke nuna cewa darajan wanda suke sauraron qur'ani ba wasa bane sai Allah ce wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi Allah da kansa ya du'una rabbahum Allah ya tabbatar shi suke kira bil gadati wal ashi da safe da rana sai ce mai yuriduna waja akwai ikhlasi cikin aikin kan haka Allah ce tun ba mutu ba na sa ku gidan aljanna sahabai haka Allah ya ce tun ba mutu ba na sa ku Allah ya yi ma wani shaidan ikhlasi bil gadati wal ashi shi ce mai yuriduna waja ay yaf'alunahu khalisan Ya ya'buduna Allah khalisan Allah duk abin da suke da saboda Allah shi sa ba masu daraja cikin tafiyan da'awa kamar wanda suka ba da'awa muhimmanci zaman kun ga kurun kun mutunta tafiyar wallahi zaman kun ga kurun ai barin gaya maka mutum ya zauna ya doki kunni shi ya baka ba wanda ya girmama kai kai shi mm. shi sa girma kuma yana ne ana ba girma girma ne kun gane karatun ko shi da suka girmama Allah ana karatun magana magana magana manzo Allah ne magana wane ne sai tunda sun girmama Allah Allah ce kuma na girmama ku ba ruwana da babban riga ba ruwana da gida inda babban riga babban gida ne wane ni na gina sama da kasa na ruwana da wani gidan da aka doki block akai wanda ya gina sama da kasa na roshi shi da gidan block eh wanda ke da iska na roshi shi da play to balanta na barin gya muku da filin ma da motan da wane ne kwakwalwan da ya yi shi Allah ya halicci kwakwalwan shi sa duka halittar Allah ne shi wanda wani wawa shi ce ba ga bature yayi ba hankalin bature na shi ne ko na uban shi ne hankalin bature wa halice shi abin da ke ci hankalin wa halice shi abin da ke fitowa cikin hankalin na wane ne wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da ku da abin da yi duka halittar Allah ne ko ni halittar Allah ne ba wani abin da kake ba Allah ciki komi na Allah ne Allah ya gagara wato motocin ga da filin ga dubbaki da Allah ya riga ya yi komi ya kare sannan suka zo kai lalle Allah mu kabbara ma Allah ubangiji Allah subhanahu wataala yana gaya ma annabi yana gaya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya annabi nuhu ya gaya musu wa ma ana bi taridin lazina amanu ni in kuna tunanin shai na kori wansu ne sannan ku zo shai dai ku tafi ba koransu ba su zuwa ko ina sai ya ce me Allahu akbar malam Musa ja mu je innahum mulaqu rabbihim Allahu akbar kaga da yace wa ma ana bi taridil ladina amanu malumin tafsiri suka ce innahum mulaqu rabbihim akwai wajihin tafsiri guda biyu kan wanga aya maluma suka ce da yace innahum mulaqu rabbihim wanda kuke cewa in kore sunna ku ba ku san su bane ba ku san girman su bane masu girma ne masu daraja cikin huskan Allah eh amma ku da ku sani ba ku kun doki riga da fulla da wani wai don wani yana hawa daidaita ko wani wai mai wani share-share mai aikin zoom layon ko wani aikin wani don wani bai je turai ba ana iya fa wallahi wani ya je turai kai baka je turai a bashi kujera a bar kai ka tashi eh don ya ne. ku kun doki abin duniya ne kuke aunawa to kun ga wayan gama mutanen ga yanzu zaman da suke yin gafa jira suke yi wo kamar sun ce wa suke jira ce suna jiran ubangijin su ne su je Allah ya sa su gidan aljanna innahum mulaqu rabbihim ay ka annahu yu'li min sha'nihim ubangiji annabi na gwada musu kun ga wannan suka imani ga suna da masayyun Allah kuma wallahi haka ne abin da sani ce haka ne a bilal ibn rabah ba manzo Allah ya ce mai bilal ayi imani sumayya ta yi imani khabbab ya yi imani ammar mus'ab bin umair umar bin khattab da Allah manzo Allah bai ce ya ga ya ga ya ji ya ji karan tafiyan bilal cikin gidan aljanna ba Allah bai girma ba bilal ba manzo ya zo ya iske da yasir da ammar da umman sumayya suna kuka suna shan azaba manzo Allah ce ku yi hankuri kuma mau'idakumul janna yanzu haka sakon sakon Allah ce in gaya muku Alkawalinku, ku sakayyan ladanku gidan aljanna aljanna suka babu arat sai ce wayannan mutanen kirki ne innahum mulaqu rabbihim ai suna da fahum ala maqamin wa darajatin aliyatin tajhalunaha antum suna da masayi suna da daraja amma ku ba ku sani ba antum li annakum tajhaluna kadaran nas akwai wayansu sun jahilci girman mutane in baka sa riga mai kyau ba da ka bullo ya ture haka eh she in ka lakkana mai darasi eh wallahi ana iya ka bullo a rena ka to iri shi nan ba laifi bane ka lakkana darasi shi a san ko oh, to ina san wani abu ya faɗi <laughs> o oh, to to shike a san dan adam da ya ji motsi no she ya motsa shi ma <laughs> yace kun rena mutane ne amma Allah subhanahu wataala shi wanda wanda Allah ke darajawa mai imani Allah ke darajawa innahum mulaqu rabbihim suna nan suna da masayi mai girma mai daraja a gun ubangiji Allah amma da yake ku da riga da dan wani jikan wani kai wani gida ka fito wane ne babanka da wannan kuke yi shi yasa ba ku san darajar mutane ba me wanga ko irin wanda bai san darajar mutane ba bai ci amfani wallahi bai ci amfanin tafiya domin ana iya wanda ya kamata ya daraja da ni'ima ya zo ko wani baiwa ya zo ya rena shi min bidayatul amr gani shi no ya tun rena shi wani bi wani dai zo maka da wani alheri ne shi kamar wani mugun reni da wani kallo me zai sai ji ya tafi shi sai ji ya tafi shi dai wa shi sa iyayen mu Allah saka muku da alheri muna girma suna ce muna ba rena mutum ko ba ta iyayen ku sauya muku ni dai mana ta tauya babana ya tauya ya ce ba rena mutum fa ba rena mutum fa ko dai ni eh, ba rena mutum ba rena mutum ko ya mutum yake ko ya mutum da kaga wata tsohuwa bakin city kaga wani dattijo kaga wa'ansu mutane ko ya mutum yake mutum tashi zai yi kofan alkhairin ka kenan Allah na jiran ka daraja shi ne kurun naka darajar ya sauko amma rini tabi'an mu duka ne zangon da 70% reni ke ciki akwai wanda ya yi magana wani ya ba magana ko ba ka musamman ma tafiya akidan ga in tijjaniya suka yi wani abu shiru ibadiyya suka yi shiru shi'a suka yi shuru ahli sunna shi ga wawaye sun fito gauga su faha minan nas daga wani babban wawa ya fito eh in su birkin news kai ka ne kafiran zamani annabi nuhu reni kun samu nisa suka rena mu wallahi ba wasu rena mu ne don ba mu yi mai da martani ba a sun rena mu ne domin concentration mu kudu na kan kitabu sunna ko ya za ka yi mu dai concentration mu kenan inda a ce muna musu fire for fire ne bumper to bumper wallahi na sun bari ai na iya karatun yanga kurum duk wanda suka taba ni na yi maganin su yau na yi maganin su gobe wallahi jibi da an kira suna na sun ce ba ruwan mu amma sun san ko na zo na zauna batun tafsiri zai tarihi zai to amma kaman misali kamar mutanen farai in ka zage su sun fito da babanka kabari su mai sabon wanka a cin ya kai kare taba baba ka ba wanda ya ba wanda ba wanda ya isa ya taba su ya wuce shi saka ga shuru suna su zagi mutum ma ya kuma musu addu'a ya gode musu ya kare ya wuce eh amma da yake ahlus sunna wal jama'a Allah ya yi mu'mine ne kitabu wa sunna shi yasa suke haka nan shi yasa baga cikin tafiyan sunna muka samu iri wanda bai jin bai jin magana shi ma da kai no she wanke ubanka in kai ya wanke uwaka in kai ya she kaga shi sun shafa mai lafiya ba gani ba to amma mun gode ma Allah da Allah ya shagaltar da mu da kitabu sunna wallahi babban ni'ima ne wallahi babban ne kaka shagaltu da irin wanga wawayen nan kaka shagaltu sam shi yace innahum mulaqu rabbihim wayannan da kuka rena nan wallahi ban korin su kun jahilce su ne masu girma ne a huskan Allah to lokacin da aka yi ma manzon Allah wannan she manzon Allah annabi Allah ya ce masa ai ba kai kare ma ne ai ma annabi nuhu kun gane karatu to wanga tafsirun min tafasir innahum mulaqu rabbihim innahum mulaku rabbihim ولكني أراكم قوما تجهلون ولكني أراكم قوما tajhalun shi shi mu ce tafsirun min tafasir sai me kuma wa tafsiru yaqul shi mu ce wannan tafsir ne min tafasir wa tafsiru yaqul innahum mulaku rabbihim yace ni ban kore su kuma ba abin da na san dan kore su wanda kuke cewa in kore su nan sun je su gamu da ubangijinsu duk wanda ya zalunce su Allah ya kwace hakkinsu ya ba su shi yasa in na basu min komi ba saboda ku in na ci zarafin su in na kai gaban Allah in Allah zai kwace hakin su kunya ku kama ni kunya ku fi da ni yace a'a wallahi ce wallahi kun gan sun ga duk wanda ya taba su shi Allah ya kwace hakin su ya basu innahum mulaqu rabbihim sun je su gamu da ubangijinsu duk wanda wadba wallahi duk wanda ya taba ku ba daidai ba na ransa da Allah shi Allah ya kwace hakin ku ya ba ku eh duk wanda ya taba ku ba daidai ba to shine annabi nuhu ke gaya muna yake gaya mu wannan kafiran nan yace innahum kun ga wanda suke gabanan nan har kuna cewa in kore su nan ba su min komi ba wai saboda ku kada ku ku zo in kora su to yanzu da su je su gamu da Allah in suka kai gaban Allah bayan sun kai gaban Allah she suka ce Allah mun ji mun imani muna nan annabi nuhu ya kore mu she Allah ya kirawo ni ya zai na kare lafiya yace shi sabon kore su ba abin da dai san kore su sun je gaban Allah wanda ya musu ba daidai ba Allah ya kwaci haƙƙi amma walakin na kum qaumun amma ku gane ku waɗansu mutane ne can nan tajhaluna ƙadaran nas ko nan ga kwashe ka ce walakin na kum ta qaumun tajhaluna alhaq hmm. amma ku kun jahilci gaskiya ba ku san gaskiya ba ana gaya muku gaskiya ku yi da gangan kun jahilce shi Ya ce shi sabon ban korin su sam ko da ni da su ga kurun ne ba kowa ya min to shi sa ga abin da ke tabbatar da tafsiri da biyun ga kaman lalle innahu mulaku rabbim sai Allah ce me wa ya karin ba na malam Umar jamuje? mu je ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم نعم أفلا ka rasa duka ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين الله أكبر والله القرآن نادى دادي الله كسامو cikin أهل القرآن جامو جي مي الله يجي ويا قوم يجي ويا قوم يا قوم متانينا من ينصرني من الله إن طردتهم من ينصرني من الله إن طردتهم من يمنعني من عذاب الله إن طردتهم yanzu ku kuna cewa in kore su in na kore su na zalunce su to zan tambaye ku mukaddara in na kore su she na yi zalunci in Allah zai kama ni wa cikin ku zai iya kwace ni hannun Allah za ku sa ni yi son zuciyanku in na muku son zuciyanku in na muku yadda kuke so na yi zalunci na yi ba daidai ba in na kai gaban Allah Allah zai kama ni ku da kuka sani ni na fita kan hanyar nan kunya ku taimaka mini shi sa da'awan ga kaka bar mutane su bar ka sake hanya ko ka sake layi ko kai abin da bai daidai ba in Allah ran da zaka koma wurin Allah kai kade zaka kai a sa ka likafani kai kade a dauke ka kai kade a sa ka rami kai kade ka saura kai kade ka tashi kiyama ga kanan kwaya da ya tal likulli mri'in minhum yawma izin shadu kuɗi. wallahi duk wanda ya sake ka akwai wani shaka ga ya kira ka wallahi malam an ci abin da ake yi na a dai sa wazin mutuwa ana wazin mutuwa eh, a yi wazin aure a yi wazin mutuwa gaskiya shi kamata a yi amma wazin mutuwa bai tafiya shi an dandana mai gishiri da magi shine shirka da tauhidi hmm. ya kamata a kawo maka tauhidi shi a gama maka da mutuwa har wani ma <laughs> wani ya taba sponsor ya ce yana son ya fidda ni kan batun wazin tauhidi shi sa yana son yi wazin mutuwa one week shi ya bani kudin wazin mutuwa shi na karbi eh ban ce kuma na karbi wallahi na yadda na karbi na je alfa radio na je na biya kun san sauran ko abe yi shi kan shi yanzu ka tambaye shi ma yau ya yi da na sani da aka yi wannan abin akwai da ba su san ka ba ba su sani mutum duma kan ka auna mutum jira shi tukunan jira ka san shi sannan ka auna shi mun gane ko da yawan suna saman wani iya maganar su dabaran su da wayo da wani bai yi ni wannan bai aiki kaina na jin murga mun san kanmu ni wani babba bai yi bani tsoro ba wani kuma shin ga wani babba ko wani sarki da ni zai bani tsoro in dai cikin lamarin dawon gane wallahi bai bai ba kai ka bani tsoro in dai lamarin dawon gane kuma in kana min magana kun ce sun sani in suna magana ban ga damahu salamu alaikum ana ana zo wallahi wallahi ina son batunka an ce kaza in ana shan shirin ce wallahi sarki naji naji to ba da naji to to naji ai naji naji ai kuma fada shan zo innal hamdalillah ahmadu to wurin zaka sani naji ko ban ji ba shi yasa in ka min magana ma jira har ai karatu a kare ya za ka taima mutum magana wai a yi gyara cikin labarin tauhidi inda mutuncinka nike sarewa ka kira ni ka ce in gyara cikin mutuncinka fa mutane in dai kuskure ba laifi ba ne ayan ga an yi kuskure malam a gyara nan magana abu kaza hadisin ga da'ifi ne ayan ga kaza ne malam yanda aka yi kazan gabe shi mu duba mu gyara amma wallahi abin ne yana damun su kullum batun tauhidi batun tauhidi ba wani batun gasul unsayaini ba wani batun ya sunan shi to in kai ka gane batun gasul unsayaini aka ce bata min lokaci ya kai mana je kai je kai kunna kamera bai da sada china china phone ga duka na live na life na life ya sunan shi yana life abin da facebook duka yanzu ka kasa kasa five in 5 cd kai karatu yanzu <laughs> big garuwa wallahi big garuwa kai barin gyamu da yanzu ni in yadda yanda ake so yanda ake so to ni da su duka mun kare namu shi Allah ya kawo wasu mutane ko daban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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون wani wurin Allah ce wa in ta tawallau me zai faru ya stabdil kauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum shi sa in kai ma in aka aka juyar da kai ka juyu hasaran ka ne in duba lamarin da'awa kowa zai maka magana kowa ne ne babanka ne ka ne matanka ne masoyiyanka ne yaronka ne kowa zai maka magana in batun sunna ne yi ta kallon shakar haka gane mai kik inda za shi land kun gane tukun in ka ga lafiya lafiya amma ka ga alaman kaman abin zai taba wallahi duba komo ka sa first jiya gabar ya gane isa no go area kamar yadda sa'ad bin abi waqas ya mu'min shi tace yaro na yaron kirki kowa ya san ka yaron kirki kana mutunta ni masoyi na banda wanda nake so duniya ya kai ka yace ma menene yace Muhammadu mara kunyan nan nake son ka bar shi shi yace ma ji ma buji kunni ki da kina da rai dari ya ta kina mutuwa kina komowa baki ci abinci ki je ki komo ki je ki komo ki je ki komo har darin ya kare nan ta ya kare sauran daya a ce yanzu in baki ci ba in kin mutu in kin tafi shi ke ya ce ma na ransa da Allah ban barin Allah da Muhammadu shi dai ke ki tafi baki dawowa shi ta ce eh ku kawo min abinci da ruwa ya wuce da nake tunani to haka duk wani masoyi cikin rayuwanka haka zaka mai wallahi da kuna tafiyar sunna duk wanda kake so cikin rayuwanka kan ku move bar ya gane sunnan nan no red line ne ba cross ba gyara lokacin na shaka game shi tafiya ya yi dadi ka san ni ka san yadda nake na san ka wallahi ana yi cikin rayuwa ma akwai wani abin saboda mutunta ka akwai na ban son yi saboda mutunta ka ko ba ka ba to ni abin da ban son ka yi cikin rayuwa na ne kana mutunta ni shafa min lafiya wurin aqidatu ahlus sunna wal jamaa taba shi kurun na nuna kaman ka rena wayona mun gane ban son gane ko kana son ka min dabara to masu yin dabaran nan sun fi ba haushi ma Allah kiyaye وما ومن ينصرني من الله إن Wa zai taimaka mini na kore su na yi ba daidai ba na zalunce su in muka kai gaban Allah man yansuru ne min Allah wa zai taimaka mini a gun ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala in tarattuhum in na kore su sai ce me afala tadhakkarun ba ku da hankali ne afala tadhakkarun ba ku tunani afala tattaizun ba ku tunani ku gane ku tunani ku gane ku tunani sai kuma ya ce wala aqulu lakum indi khaza'inullah da suka ce mai kaman hmm, a ba mu ga wani falala ba she ce da kuke ta cewa wai ban da wani masayi ko ban da wani kaza she ce ai dama ni ban gaya muku ina da taskokin Allah wurina ba ni ban zo na ce na fi kowa kudi ba ban zo na ce ina da kaza ba ni ban ce taskokin arzikin duniya ga nafi kowa ballantana ku ce wa ma'ana kuma alaina min fadlin ba inda na zo ne ina da'awa ina da kaza ina da kaza sai lokacin ne wannan magana ya taso amma ni ban ce ni na fi wani ba ko ina da wani masayi Sai yasa wala aqulu lakum indi khaza'inullah ni ban ce muku taskokin arzikin Allah yana wurina ba sannan mai kuma wala a'lamul ghaib sannan Allahu akbar kai wallahi ba in me raddi na da ilimi to raddin na da dadi kaga shi yace wala a'lamul ghaiba sannan ni kuma ban ce muku na san gaibi ba kun san me ka batun gaibin ga eh da wani ya gaya min dalili da yasa annabi nuhu ya ce musu wala a'lamul ghaiba me kawo shi wallahi da na yi kyautan kudi yanzu yanzu yanzu annabi nuhu ya ce musu kaman ni ban san gaibi ba to me ka na ce muku kowane magana kuma magana ke kawo magana ko dai magana ke kawo magana yanzu da ya ce ni ni kuma ban ce muku ko kuma ba zan gaya muku ni na san gaibi ba me ya me ya faru ne me suka fadi ne har annabi nuhu ya ce musu kama wala alamul gaiba na'am a yayin da suka ce ya kori wanda suke gaban shi nan o oh, bai sani masu imani ko su imani ba kai kokari amma ba shine jawabin ba Allahu akbar to wala a'lamul ghaib yayi kokari amma ba jawabin wake da. da yace wala a'lamul na'am na'am yau akwai malumin tafsiri na duk da azumi ku yi ku ba da jawabi na na'am inda suka wai dalilin wala a'lamul ghaib na inda suka ce mai kai mutum ne kai mutum ne irin mu shi yace ai ni ban san gaibu ba yana da yana da alaka mm, a ah, be shiga ba a yanzu ne kaman to shi ke allahu akbar dalilin nisa annabi nuhu ya ce musu wala a'lamul ghaib sun ce ma annabi nuhu kaman wanda suke bin kan nan suna boye suna boye kafirci cikin zuciyansu imanin nan ba imanin gaskiya ba ne shi ce ai ban san gaibu ba balle in san magana da kuke faɗin nan gaskiya ne to dalilin wala alamul ga'ib ke yanzu kun gane inda ban tambaye ko wani da ba gane ba dai. <laughs> shi yasa ce musu wallahi a'lamul ghaib yasa lamarin tafsiri yana da kyau ka zauna wurin malumma sosai wanda suka nuna cikin lamarin tafsiri ka doki karatu wurin su kun gane ko amma kana bubudewa ka baka gane mana yanzu ka fasar wala a'lamul ghaib baka gane dalilin shi domin wala a'lamul ghaib nan dole a samu karinan shi karinan shi ne da suka ce ma annabi nuhu kaman cewa ai wa'annan mutane nan badiyar ra'ayi sun boye bautan ya'uka da ya gusa da nasara cikin me cikin zuciyarsu abinda suke bayyana maka nan karya ne shi ce ni ban san gaibu ba balle in je ina wannan binciken nan ko in san wannan ba wannan maganar su da Allah ne amma tunda sun bayyana min gaskiya shi kuru na sani ni Allah bai wakilta ne lamarin gaibu gaibi nawa ne ne shi sa na'nu na'kumu bizawahir sa يتولى السرائر شي سايتي ولا Sannan ko me. wala aqulu inni malak Allahu akbar to yanzu ga raddin wala aqulu inni malak Allahu akbar shi ma na ba da kudi insha Allah wanda ya bani jawabi me yasa annabi ya kuma ce musu ni kuma ban ce muku ni mala'ika bane me yasa na kai ya dai zami ya dai zama ba annabi eh a eh, bar shi ya fari Allahu akbar wai da suka ce mai kama in ji shi wani magana da ya fari zan fari da suka ce kaman shi mutum ne shi mutum ne shi sa dalilin da yasa ya ce musu wala aqulu inni malak haka ne haka ne eh eh ka ce ba haka ne haka ne sun ce ma annabi nuhu ma naraka illa basharan mithlana ai kai mutum ne ya mutum kuma shi ce ai dama ni ban ce ni mala'ika bane balle ku zo ku ce kuna mutum mutum dama ni mutum ne ce sani ba mala'ika bane ni ba mala'ika bane wala aqulu lakum inni malak ni ban ce ma ni mala'ika bane ni mutum ne inda na ce ni mala'ika ne shan su ce kariya kake ka mutum ne dama ni ban ce ku ni mala'ika ni mutum ne ko ka ai manzo Allah ma da aka dame shi aka dame shi sai subhana rabbi hal kuntu illa basharun rasul shi sa raddin da ya fara da ya ce musu ya qaumi man yansuruni min Allah in tarattum wa la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamu laghaib kowani kalma kowani jumla na da raddin shi cikin abin da ya wuce abin da ke so ku fahimci cikin raddin kai duka kai abin da ke so ku gane cikin karatun duka kenan shi ya ce wa la aqulu inni malak wa hadha jawabun li qawlihim wa ma naraka illa basharan mithlana malam abin ah, malam Musa jamuje ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا آه زنبا كدنا <laughs> wani ya ce malam ya bashi kudin shi ah, akwai da ke samin cok nan to gashi eh, <laughs> ce malam kaka wuce bashi kudin shi to na bayar magana ya kare wani wai malam ka wucewa bashi kudin shi <laughs> to na ai na bayar magana wuce wato wai zan yi kaman eh, to mu je yanzu shi na yi sabon alkawari ko eh to shi ke ai shi na yi to ja mu je wala <laughs> wala aqulu lil ladina tasdari a'yunukum lan yu'tiyahum Allah wala aqulu lil ladhi tasdari a'yunukum lan yu'tiyahum Allah khaira Allahu akbar ya ce sannan kuma wala a kulu lillazi tazdari a ayyunukum tazdari wala aqulu na tazdari a ayyunukum kasa azumi ne yana dan taba ni kada shi sa kake na jojjon bunda wala kulu aqulu na tazdari a ayyunukum sannan wa'anda idanuwanku tazdari ai tahtaqiruhum wa tastasghiruhum wa'anda kuka kaskanta su da idanuwanku kuka rena sunna na ransu da Allah ni ba zan gaya musu me lan yu'tiyahumullahu khaira Allah ba zai ba su alkhairi ba a'a sam kaga sun ce ai sun kaskantar da suka ce wawaye ne ko yace wannan kuka kuka wawutar da hankali suka ga ba ko wannan ba wallahi baran ga ku kun sha mamaki banyan gaya muku haka da su saura sannan ko banyan gaya muku ga ni'man da ba ba su amma aka na tabbatar na tabbatar Allah na iya sake halin kowa lokacin da ya ga dama shi san kuna so a rena su ne ni kun rena su ne ba zan rena su ba wala aqulu lil ladhi tazdari a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khaira Allah ba zai ba su alkhairi ba Allahu Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allahu a'lamu bima fi anfusihim yace a ubangiji Allah subhanahu wataala shi ya san abin da ke cikin zukatansu tun da haka haka ne to ni ba zan shishigi cikin al'amarin su baki daya ba sannan shi ce me inni idan lamina zalimin Allahu akbar sai ce inni idan lamina zalimin duk aikin da kuka sa ni na ina aikata wannan aikin na kasance a zalimi ko ba ka ba domin malama sun ce inni idan lamina zalimin wanga zamirin ga yana komawa kan durrajin da ya musunna wala aqulu lakum eh, la as'alukum alaihi ajira ai in sa'altukum alayhi ajira inni idan lamina zalimin sannan ya kuma ce kuma wala a wa la aqulu lakum indi khaza'inullah ai in kultu lakum indi khaza'inullah idan inni idan lamina zalimin sannan kuma wa أعلم الغيب إن قلت لكم إني أعلم الغيب إني إذا لمن الظالمين ولا تطرد الذين يدعون إن طردتهم إني إذا لمن الظالمين ولا أقول لكم لن يؤتيهم الله خيرا إن قلت ذلك أن الله لن يؤتيهم خيرا إني إذا لمن الظالمين دك هنا كما كون أنا شمال أي دوغل لارجي أي دوغل لارجي دك ما شاء الله الله أكبر malam yau karfe goma wurin karfe goma karfe goma zuwa karfe goma da minti ishirin sai abubakar zanga-zanga shi ya kira ni na dauki da na dauki na ce to ya labari ne shuna da alkawali shi ce malam ai alarma abdal ya rasu na ce alarma abdal ya rasu ya ce kwarai malam ya ce malam yanzu ka muna sai makabarta alarma abdalla ya rasu kaga allahu akbar malam alarma shekh ah, abdullah al-ramma inda ce kaman an yi rasuwa an ka gidan rasuwa ka iya ka ce barka maimakon sannu to da gidansu mun ce barka kun gane hausa ai kun san muka je jana'iza muka je ta'ziya muna cewa sannu sannu ko don abin damuwa ya zo to amma inda ce kaman lamarin da za mu yi ne ba za mu yi wanga sunan ba za mu yi wani son mu ne to da umman malam abdallah mun ce mata bauyin Allah ma barka barka kun san dalili kuwa domin da na tashi ina duba na bude ina duban page mun nan ba komi komi karatu shagagaga karatu shi na qur'ani qur'ani qur'ani qur'ani qur'ani qur'ani qur'anun yamshi a wajhin ard qur'ani kuma lokacin da yake ga duka ma shi bai sa bai sa makan shi zai mutu kenan ba. a ah, bai sani ba domin yadda na san zan mutu haka na san bai kai talatin ba ya yi wahala ya kai 30 years eh abdullahi ya yi wahala kwarai ya kai 30 ya yi irin 25 27 20 na a stand to be connected Kur'ani ne fa ko ina gashi nan yana mutuwa tun ba bisa shi ba na ji ana ta yadawa gashi nan ya zo nan har ma ana kallon wani wuri shi da kanshi na cewa mutane ku ji tsoron fa yana ta kawo ayoyi yana ta kawo ayoyi wani wuri malam malam ya ce karanta ya karanta wani wuri shi da kai ke karantawa yana fassarawa ya mutu wanga shi duka ake don Allah wanga wanga a zahiri ido mu fawo Allah ya san batini wannan ba za kyauta ta zato ba kai na yadda da Allah ce tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sallan ce Alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala khalaqa almauta wal'ayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya halicci rayuwa da mutuwa irin ga mutuwan nan gabanin mutuwan nan ya ga wa zai gyara aiki cikin ku Waton an zabi wuri biyu ga waka ga qur'ani shi malam ramma abdullahi ya zabi ƙur'ani. ga wakan amfedu ga wakan arkeli akwai akwai masu wakan sun haddace wakan suna yin wakan na shi shi ya zabi mai ƙur'ani. yana ta yi yana ta yi yana ta yi shi ga shi Allah ya yana karbar ransa kai wato Allah ya tun nuna muna ba yadda abin da ya zo kiyama tun ba kai kiyama muna gani wato kamar yadda yanzu ake ake ta nuna wa muna gani ba muna gani ba haka za a nuna maka kiyama aikin ga kana kallo tun ba je kiyama ba tun ba je kiyama ba ga shi ana kallo mu littafin kenan ko dai wannan ka gani kai kuma za ka mutu ko ke za ki mutu a kawo ki kina rawa a kawo ka kana waka a kawo ka wurin fati a kawo ka wurin kaza a kawo ka ka zauna kana cuk akidatu ahli sunna wal jamaa a kawo ka ka tona mawani asiri yanzu don Allah mala ramma. abdallah da bidiyo shi na karatun qur'ani da a ce da yake duniya nan ya zauna yana cin mutuncin wasu mutane yana tona asiri da wanne ne mafi alkhairi gare shi la haula wala quwwata illa mutanen Allah ai mutanen Allah ke a ba ai Allah da kansa ya ce a kawo mai danginsa sai malaiku suka ce waye isa zama dangi dangi na sai Allah ya ce كدوبا من مهد دتان قرآني دنجي ناكي متوى لا حول ولا قوة إلا بالله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم ansha'nahu khalqan akhar kaga ya zama abdalla kenan ko eh ya fito tun daga da aka aka haife shi yana na nutfa nutfa ya zama alaka alaka ya zama mudgha mudgha ya zama izama izama aka sa mai nama فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر شيء يسمى شنا عبد الله ينا كيكاو in ya bi ya karanta Qur'ani in ya bi nan ba zallan karanta Qur'ani ba duba ingataccen mahaddaci ne nan da hadisi ya karatu har ya kare yana da wahala da namu tahajjud ba shi ke bada sallah kuma a fara hadda ma cikin masallacin ga sosai tarawih abdullahi ana yi amma ana yi kadan kadan wanda zai saya shi ya yi karanta juz'i tun farko bango bango da kai abdullahi ba kuskure kuma kuma in kana bin shi sallah in kana da ke da qur'ani ya karatu haka bace kana neman na yake kai kana rike kai ka bace shi bai bace ba zalika fadlullahi to kaga sha Allah ce thumma ansha'nahu khalqan akhar ya zan mutum kenan ko she ya fito da shi fatabarakallahu ahsanul khaliqin yana kai kawo yana kai kawo sai Allah ce thumma innakum ba'da dhalika lamaytun ana abdallah abdallah shi ya fadi yana kwance qur'ani yayi shiru za a ja bisa shi kai in wanda ke addace qur'ani Allah ya bar yayi shiru ya kashe shi ya kai shi kiyama ya sa shi ramin kabari na kai mai waka ka na tausaya mai to amma kuma wallahi ina ina kyautata mai zato da aka ce ya mutu ce kai da magajen mutuwan ya zo ya abdullahi ya yi cikin wani hali yake ciki وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في mutuwa ya zo mahaddacin Qur'ani ya yi zo ya yi same shi kai Allah ka sa ya ci nasara Allah ka sa ya ci nasara Allah ka yafe mai Allah ka sa shi aljanna Allah ka tausaya mai jiya ina ce muku na mutu kuna magana kuna ga ma da cin Qur'ani ya mutu tunda ya mutu tunda Abdalla ya mutu to mutuwan nan ya zo zangon mahaddatan Qur'ani su urin su Umar Umar Malam Umar su ne su Malam Musa Malam Musa eh tunda ya mutu an shigo wurin kenan ko ya shigo wurin almajirai almajirai madatan qur'ani kuna ta hiz ana ta karatun na to ku duba ku yi ikhlasi malaika mutuwa ya ya visitin ku yanzu anya gobe gobe guda kuma iti. in mm, wannan wa ma zalika ala Allah Allah ya fi mal abdallah Allah sa ya huta Allahu akbar ana sani akwai wani abin gan boxing fitila yana jere da komi Allahu akbar kai kai kai kai ni ban san wani magana ta ina zan fara ina dan saya ba Allah ka yafi mai zan tambaye ku ba ‘ya'yan da muke haifa irin abdallah ga muke so ko ne irin wani da muke so ina abdullahi mabkis wallahi wallahi kama ni abin da nake rokon ku ku zama irin wanda an an mutu she ku ta abubuwa ku ta abubuwa wani ma don aga ana yi ne she ta yi kun gane ku mu mai addu'a kan mu bar surutu yayi mu bar me addu'a kuma ba abin da abdullahi ke so ya kai neman gafara abdullahi yanzu da yake kwancen nan ba wani batun wani dogo dogo magana yake so gafara yake so sannan kuma karatun qur'ani shi ba damuwa ko ina ta sawa yana bugawa ladan na zuwa gare shi na ran sai da Allah karatun da aka sa tun lokacin da ya mutu na yana raye ma yana samun ladan ya mutu ma ya kama samun ladan kenan shi yasa ya kamata a gaggama su a gaggama su a gaggama su a aje suri guda ya zama benton yara kowa ya gani yana yi Allah kai ladan zuwa gare shi in nan da manzo Allah ya ga mun haka ne kuma haka ne wallahi haka ne abinda Abdullahi ya yi ga duka ladan na zuwa cikin ramin kabari yadda yake kai mana haka kuma ka ajiye video ka ajiye mugun video haka za ka yi ladan mugun aiki ga ka Allah kiyaye baki da bai Allah Allahu akbar kun ga wanga fitilan nan kenan da muka samu wanga mai kyau ne sosai ka san komin kana sai ka kara in da ka sake sai she ka je ka upgrade kanka to gashi nan wanga 200 ga nasis gashi nan su biyu ga suke sama ga sunan nan a kallo su ga sama shi sa ina rokonku kowane guda nawa 200 ga nasis don Allah kowa ya sa hannunsa aljihu mu taimaka duba ga sunan suna ta nan suna ta ko suna janjadi ne ga sunan suna sama amma suna janjadi ga wanga na janjadi wanga na janjadi wannan janjadi dukkan su mufte su mu sake mu haskaka mu yi karatu mu yi sallah mu yi ibadu ana tafsiri kowa ya kunna qur'ani ya so kowa kowa yayi sadakatun jariya ga malam abdullahi sadakatun jariya shine qur'ani kai baka haddace qur'ani ba sai fitila eh sai fitila ba qur'ani ba komai wani bi ma in ka mutu za ka hawa bidiyon ka kana kana kana eh, za ka hawa ka ne kana waka wakan su arkeli ana buga vidiyon ka ka samu shegu irin ka shasu postin ka Allah kiyaye to Allah ya fi mu kowa Allah ya daidaita mu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا batila باطل ارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين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 وأكرم نزلهم اللهم اغفر لعبدك عبد الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين